wannan ba tun da ake a nigeria gwamnatin da ta losing control ba a taba irin wannan ba the same ribado as the former chairman na efcc ya zo ya zama a party to this government me za ka ce game da su ribado sannan the same su ribado suna daga cikin waɗanda aka yi amfani da su aka rikita muku zaɓe 2011 to me zaka ce game da waɗannan da haka matasa hop mu a ku ne hop ɗin kuma shine na farko ku tashi ku yi karatu kuma ku yi karatu ku ya waye kuma ku yi shirin tsayuwa da kafafuwanku ku yi shirin aikin gwagwarmaya gwagwarmayar da sardauna suka yi na kwato kasar daga hannun azzaluman turawa bata gaza aikin da muke fatan ku yi ku kwato kasan daga azzaluman bakaken fata waɗanda zaluncinsu ya fi zaluncin turawa don na rantse da allah da halin da najeriya ta samu kanta gwamma a ce har yanzu ba a samu independence ba da ci gaban ƙasar da wayewar kai da 'yan ƙasar da iliminsu da sakewarsu suna ƙarƙashin colonialism da nepotism na ainihin ƙasar britain wallahi da 'yan ƙasar sun fi ci gaba fiye da halin da suka samu kansu domin bature baya irin wannan satar da baƙaƙen fata suke yi bature ba zai wuya bar ƙasar da yake zaune a ciki ta lalace ba je kaka ga south africa saboda haka muna nadama da aka samu mulki 1960 shine ƙarshen maganarmu muna masu nadama da a ce har yanzu ana karkashin gwamnatin ingila din wajen ci gaba da haɓa ƙasar da ya fi haka da ƙasar bata mutu haka ba da a yanzu ana da manyan masu ilimi ƙwararru na duniya kana jin profesa ne ya zauna a cikin jami'ar cikin gida ya yi bincike an je an kai shurin 'yan sanda su ɗaure shi don me zai faɗi don me da ya binciken ba zai zauna a kai ba a ci gaba da zalunci ba a yin wannan a ƙasar turai abin da ya kamata yanzu jami'ar ahmadu bello ta rubuta takarda tana neman jami'an tsaro na jihar kaduna su rubuto takarda apology zuwa ga jami'ar don an ci mutuncin ilimi me amfaninka a matsayin profesa a fil ɗinka baka da 'yancin kai magana me amfanin wannan a cikin iliminka baka da 'yancin kai magana idan ana lokacin mulkin turawa ne za a dubi abin da ya faɗi yana da dalili a kai don abin da zai baku mamaki dukkanin hujjojin da muke dogara da su wajen suka allurar rigakafi turawan ne suke faɗi daga america ake rubutowa yana nan a cikin thinktwice.com su suke faɗi duk mako suna rubuta sakamakon bincike na sababbin abubuwa na haɗari da suka gano a cikin allurar rigakafi su a ƙasarsu su an yadda in ka gano ka za ka rubuta ka faɗa amma ka zama kana da dalili amma mu a nan ƙasar mu a duk dalilin ka kawai kar ka faɗa duk hujjojin da profesa kai ta yake dogaro da su da kayan aikin daga amerika ne daga ƙasashen ingila ne duk abubuwan da mu kuma muke faɗi yana nan a cikin website ɗin thinktwice.com daga amerika ne su sun ba da izini sun ga cewa tun da ilimi ne a faɗa amma mu a ƙasar mu an ce kada a faɗa to wannan wulaƙanci ne a cikin ilimi irin wannan duk yana daga cikin cin amana ta ainihin ilimi to duk mutumin da ya mulki ya irin zalunci irin haka abin da ake sa rai shine ranar alkiyama allah zai matsa shi zai amayar da wannan zaluncin allah maɗaukakin sarki ya kiyaye na'am na'am eh gashi nan ai yake cewa wa qad akhraja tirmidhi wa hasanahu an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala inna allaha inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir hadisi ne sahihi cikin sunan tirmidhi manzon Allah yana cewa Allah na karban tuban bawa matakar bai shiga gargara ba to shikenan matukar bai shiga gargara ba kuma haƙƙin da ke kan shi dangane da ku talaka ya mayar muku Allah zai karba to amma in ya riga ya shiga gargara fa to kuma Allah ba zai karbi tuban shi ba ma'ana shine gashi ana fusgar ran to a lokacin nan kuma walaisati tauba ba za a karba ba omin min ha bayanu fadli sahabi sai mun zo karatu na gaba insha Allah za mu karanta wannan gabar ta gaba a inda yake bayanin falalar wannan sahabi ku duba mai mulki ne ya zo gaishe shi amma kuma ya iya karfin hali yau mai mulkin wa'azi ina fata an gane kuma wa'azin da ya san cewa mai mulkin ba zai ji daɗin shi ba sai ku gwada da malaman ku na yanzu waɗanda su kuma kullum ƙoƙari suke su faɗa wa masu mulki abin da zai musu daɗi har sai da ta kai lagwada mulki wani tsohon malami an ɗauki fijo an bashi sai na cewa wai ko zamanin na umar ba a yi mulki na adalci irin wannan ba a sakwato gwamnatin bahorawa wai ko zamanin na umar ba a yi mulki irin wannan shi na buga mishi waya ina tambaye shi wane irin daɗi mulki ne kai ka kafa da haka domin muna matasa 1980 mun ɗauko ka kaya mana wa'azi a anguwarmu a lokacin ku ne jagorori na gwagwarmaya yanzu haka tsufa ne ka tsorata sai ce to in tsaya gwiwa shi tana ciwo ba wanda ya kula da shi ba fara ya kai shi kasa waje aka yi mai aiki sannan ba fara ya ba shi mota na ce iya abin da aka yi maka kenan har gwamnatin ba farawa ta fita umar kana malamin sunna ku shirya wa fuskantar talauci jama'a don talauci ne wani lokacin yake zauta mutane suke wasu maganganun na hauka allah maraukakin sarki kiyaye a nan za mu kwana jama'a akwai karatun sahihul bukhari karfe 8 da rabi kamar yadda insha Allah ta'ala akwai karatun abin nan fiqh sira gobe lahadi ko gobe litinin shikenan khalas ashe yau ce lahadi insha Allah ta'ala akwai karatun tadwini sunna gobe tsakanin magariba da isha anan sannan jibi talata akwai karatun ah, kaba'ir laraba akwai sunanin nasa'i alhamis mun yi ruling out duk rana alhamis gaskiya babu karatu a nan domin wannan rana ina da laccoci wata bayan wata wata bayan wata amma dai tun daga talata laraba juma'a asabar lahadi da akwai to sai dai asabar ce ku kiyaye jama'a asabar babu karatu a nan da safe amma akwai da la'asar sannan akwai eh, afwan tsakanin magariba da isha na karen asabar babu karatu a wannan wurin da safe gaba daya ga yanayin damina ya kama idan ruwa ya yi ruwa a daidai lokacin karatu to shine uzurin da ba za a yi karatu ba insha Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya zaunar da mu lafiya kuma jama'a su ci gaba da sauraron mu za mu ci gaba da fidin ɗinku abubuwan da jami'an tsaro suke waɗannan malamai guda biyu duk sai sun gama tukuna sannan za mu zo mu lacca don matsalar ita ce abin da ya dame su har yanzu fa ni albani ban ma lacca akan allurar rigakafi ba duk goron gayyata ne wannan muka aika wa masana mu da muke 'yan grassroots din 'yan ghetto waɗanda muke rayuwa cikin talakawan da ake son a cuta har yanzu ma mu ba mu lacca ba fa moderation ne kawai muna kiran su ne mu zauna a gaisa a abin nan saboda haka za mu kira ta mu laccar da sunan rigakafin shan inna kuma kircin yahudawa har mun shirya laccar rana kawai muke jiran a sa mata to a wannan lokacin za mu gangan ko mu ma mu ga cewa 'yan sanda da ss din za su gayyace mu mu da ma abokan harkar mu ne muna kotu da su shikenan sai dai a kara amma duk abin da ake waɗannan malaman za mu zo mu rinka sanar da ku in yanayi ya kama za mu rinka rubutawa ana yaɗa muku a masallatan juma'a ku rinka gani domin bai yiwuwa a ce a mu mu kira waɗannan malaman su zo su yi mana lacca kuma a zo ana wulakanta su sai a bar su kawai da jami'ar da suke aiki mu ma mutanen cikin gari za mu nuna solidarity mu don mu aka yi wa laccar mu aka wayar da kai don da can suna can suna faɗin karatunsu a cikin jami'a 0.hwo to wannan kaga ba mu iya wannan ba mu mutanen gari ba mu iya ba amma da aka zo aka ce mana da tsanwar biri ake haɗawa ha? Ah? sai kowa ya gane to kaga <laughs> ko kun fahimta jama'a to saboda haka mu aka yi wa don haka in allah ya so duk irin wulakancin da ake musu saboda sun yi wannan laccar za mu zo mu ci gaba da faɗa mutane na biyu kasusuwan lacca kuma ku ci gaba da yaɗa su na uku ƙarya da suke cewa an je an zauna da minista da su profesa kai ta an daidaita ƙarya suke yi zaman nan suka aiko suka ce a zo a yi muka ce musu su zo kofar mu a buɗe take to amma suka ce wai a ni kadai ake so a zo a zauna da ni na ce a ni ban yarda da kowa ba ko sahabi ne da duniya za mu zauna sai an sa kamara shikenan kawai saboda haka ba wanda za a zauna da shi sai an sa kamara aka yi aka yi aka yi mutum biyu aka sa su yi min magana dr Nasiru baba ahmad da alhaji ladan salihu shugaban gidan rediyon najeriya kaduna na ce musu wallahi ba za mu je ko ina ba amma duk wanda yake son zama a zonan a zauna amma in aka zauna za mu tara jama'a kuma za a sa kyamara to me yasa suke so a yi mu da su a ɗaka don su fito su bata mana suna tunda su karya a wurinsu addini ce da ita suke cin abinci to karshe su su profesa kai ta da profesa ibrahim ahmad aliyu suka ga cewa bari su je a zauna da su bari ku ji yaudara farko zaman an sa za a yi shi ne a arewa house da aka taru a arewa house suka sa muka ba da kyamara da kameraman a je a ɗauki zaman ana zuwa da suka ga haka sai suka ce wai an canza zaman sai aka kai shi wani sabon hotel can a cikin kaduna da aka je aka ce za a sa kyamara kuma sai suka yi wayo cewa a to ai mu ɗaya ne ai yan uwan juna ne kawai za a dan zauna a gaisa ne a fahimci juna wannan zaman da aka yi shine suka yi capitalizing suke yada wannan karyar dama na gaya wasu professor na ce dai kuka zauna da su basu da amana za su je su yi karya a kanku shine the same wannan ministan ilimin ai ministan lafiya wannan wane ne fate wani fate ko fate ne ko fati ko fate eh, fate duka dai kawai an gane ko shi wannan dr fate shi ne ya samu kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna wai a kama su ibrahim ahmad aliyu wai a firgita su ko ni dan karamin mai karatu billahi lazi ba wani shege da zai firgita ni dan shine dan sanda ko soja balle profesa ni na kai profesa ma so nake a kama ni wallahi jama'a ni in na kai profesa ko wallahi jama'a ni in bai ba daga lahira ne kawai za a ce za a kama ni gaba na ya faɗi amma a nan duniya duk inda aka kama profesa daraja ce don duk inda ya tsaya ana ɗaukan shi hoto za a buga sai an ce profesa wani to dan daba ma shege yana alfahari a kama shi a buga a jarida balle profesa wanda gaba ɗaya karatun ya gan shi tsoro yake ji to shi ne wai aka je aka gayyace su kaduna wai wannan shi ne matakin farko wai a firgita su da 'yan sanda kaji mutanen da sun wuce shekara 60 a duniya wai su za ka firgita da 'yan sanda mutanen da suna da 'ya'ya da jikoki mutanen da a cikin ilimi sun kai profesa mutanen da a cikin ilimi a abu suke karantarwa wai waɗannan wai za ka firgita da 'yan sanda wai aka gama wannan in bata ci wai sai a kawo musu kuɗi yanzu matakin da ake kai kenan jama'a ku duba me yasa ake ta bin waɗannan matakai idan babu sharri cikin allurar rigakafi ɗin nan a raba mana indomi mana mu ci wani ya zo ya lacca ya ce akwai magudi a kai indomi ko taliya ko garin kwaki me yasa ita wannan allura ta rigakafi wata ta je ta samu wata malama a bauchi katsam sai ta magana su da baka ba ta san cewa matar wani abokina ba ce su take ce mata kawai kawai muna dan samun yan kudaden musu malam albani sun yi kaset suna ta ruda mana jama'a wallahi har bauchi ta je ta same ta a daka ita wacce malama sai ta gyara zama sai ta ce a'a wani albanin ta ce albani na zariya mana kawai sun yi kaset wai allurar rigakafin nan ke malama kin ga kudin da ake bamu mu form 1 kungiyar form 1 ta ce miliyoyi ake basu yanzu su malam albani sun zo sun yi wannan kaset za su wargaza mana kuɗi da muke samu bayan kwana biyu sai ga ta nan ta sake dawowa wurin wannan malamar ita malama har ta samu kaset ɗin sai ga ta ta dawo tana ce mata ai yanzu dai an yi taro ai an haɗa taro a kaduna za a je a zauna da su sarkin musulmi har su albani ɗin za a lallashi kowa za a bashi nashi su bar mu mu ci gaba da ci arziki ne kowa da lokacin shi duk ta gama faɗin wannan maganar kaf wannan malamar dai tana bugowa tana faɗan abin da ake sai ta ce an gayyace ni taro na ce wallahi ba a gayyace ni ba ta ce amma malamar ta ce har kai za a gayyata na ce ba a gayyace ni ƙarshe shine aka zo aka yi wannan taro wanda aka sa har da sarkin musulmi ko kun fahimta to an sa har da sarkin musulmi to sarkin musulmi jama'a yana daga cikin waɗanda ke ha'inta musulmi ba ku gane ba akan dukkan munasaba da ta taso sai an hada da shi wajen a ha'inci musulmi don haka ba amini ba ne akan duk abin da zai zo ya faɗi to haka nan su ɗahir bauchi haka nan su dabta ahmad ɗan gidan gumi waɗannan duk bulk of macuta ne dukkansu waɗannan 'yan iska ne macuta ne waɗannan gaba ɗayansu babu wani wanda kuɗi ba sa juya mashi alƙibla waɗannan guda uku da sarkin musulmi da lahiru bauchi da dabta ahmad ɗan gidan gumi duk waɗannan kuɗi na juya su da haka waɗannan ba amintattu ba ne a wurinmu da wai har za su fito su yi magana shi kenan wai maganarsu ta zama hujja kuma aka yi wannan taron na sarkin musulmi ni dai ba wanda ya aiko min da goron gayyata to wannan kuma taro namu ne anan makarantar suka ce za su zo su zauna da mu da ministan lafiya da wasu likitoci nashi muka ce wallahi su zo kofar mu a buɗe take wai da suka ji mun yadda a zo sai kuma suka ce wai a'a mu zo kaduna na ce mu ba za mu je ko ina ba mu yaran su ne to kaji waɗannan professors ɗin sun girmama su fa sun je kaduna da suka je kaduna kuma kaji yadda suka yi musu ga kamarar da muka bayar don su su professors ɗin suka ce a taimake su da kamera a je da mutanen da za su ɗauki zaman da aka je suka hana a ɗauka kuma suka canza wurin zaman sannan suka zo suna faɗin ƙarya a kansu waɗannan mutanen suna da amana sannan duk abin da aka yi ba za su sanya hirar su profesan a rediyo ba amma za a sa hirar su ɗahir bauchi za a sa hirar su dr ahmad an je kano an ɗauko wani shi ma da yake da motsuwar kwakwalwa an je an sa shi wai ya zo shi shikenan dan jarida yana cewa shi shikenan yanzu duk yan tijjaniya kenan sun yarda da allurar rigakafi kuma yan Tijaniya suna ji sun yi shiru ku yan tijjaniya ba ku browsing www.thinktwice.com ku gane wa idan ku ku ga abin da yake ciki a ari bakin ku a ci muku albasa cewa duk kun yarda da wannan gubar saboda an samu wasu daga cikin ku an ba su kuɗi to matasa ku zage wannan gwagwarmayar ba tawa ba ce ni kadai ta mu ce domin kasar mu ce da al'ummar mu ake son a ci amanar su kuma duk abin da muke ba mu ɓoye muku ba waɗannan haɗurran ga sunan a sarari kowa ji su kowa ya gani idan think thinktwice.com da turanci ne mun kira waɗannan masana waɗanda yake su da hausa suka yi magana kuma su authority ne a cikin fagensu a ƙarƙashin wannan wala babu gudu ba ja da baya ku kuwa jami'an tsaro abin da zan gaya muku ku dubi abin da yake samun ku tattare da 'yan boko haram ina son ku alakanta shi da irin wannan karambanin da kuka yi ta yi tsawon shekaru abin da ba ruwanku sai wani mai mulki ya ɗibe ku sai saka ku a ciki ku biya mishi bukata ya sauka mulki ya tsiyace ya koma ƙauyensa yana mulki yana noma a daidai lokacin ne matasan nan suka taso suka rinka bin ku ɗaya bayan ɗaya suna harbin ku wannan ya ishe ku darasi duk wani mai mulki idan zai amfani da ku ku yi tunanin ku ba ku da 'yancin turjiya ne kawai an mai da ku 'yan banga kowa ya amfani da ku ya biya bukatar shi ina tafa balogun obasanje ya gama amfani da shi ya jefar da shi yanzu ka je kofar gidan sai gan shi ya zama talaka ya harɗe da jarida ya zama motsatse yana karatun jarida shi shikenan an gama da shi 2003 election tafa balogun shi yasa 'yan sanda suka yi abin da suka yi amma da aka gama da shi fa sai gashi an wurgo da shi a kotu da ya daga kai ya ga ne a kotu yanzu sai jiri ya ɗibe sai faɗi ya suma shikenan sai aka ce ya yi paralysis sai aka ce a watsar da dan iska shi kuma obasanjo yana ce yana shan juice da kwamo yana cin ganda abin da za su yi muku kenan saboda haka duk wani jami'in tsaro da za a yi amfani da shi ka sani da cewa kana bijirar da rayuwarka ne ga haɗari iyakacinta kenan su gama amfani da ku bayan kwana biyu sun sauka kai kuma kayi ritaya su mutanen da ke fagen da'awa ko karantarwa suna ƙara tafiya darajarsu da ɗaukaka suna ƙaruwa a lokacin kai kuma ba kowa tattare da kai ba kwa mamaki gashi nan yaran nan suna bi suna harbewa har sun harbe general shuwa tsohon sojan da tun zamanin gawan kake jin waye shuwa tun zamanin sardauna kake ji ku je ku binciki menene suke yi kai ma yanzu da kake da kaki a jika ka yi tunani bayan nan da shekara ashirin ka yi tunanin kana da wannan kakin a jika waɗannan jami'an tsaron da ke kewaye da kai wannan bindiga za su ci gaba da barinta a hannunka to ka yi tunani so da hakan an sa ku ku yi wauta ku rinka nazari amma ba kawai a sa ka kana mutum yana profesa madadin kai a matsayinka na kwamishinan 'yan sanda sai ka taso ka zo ofis din shi ka ce ranka ya daɗe doka aka ba mu kamo ka shi yasa muka ga cewa e ba wanda ya wuce doka amma mu ba ga basis na kamo ka ba shine mun zo mu ji menene ka yi idan abin da kai yana da dalili a shar'ance za mu rubuta takarda mu kai ka kotun ya so kotu ta kira ka amma wai sai a ce a yi amfani da 'yan sanda wai a yi barazana mana ku an mai da ku karnukan farautar gwamnati kenan to kuma kuna ji yanzu in abu tana nan yadda take a da za a yi wani profesa barazana irin wannan zariya ta zauna lafiya ko jihar kaduna ai maza sun kwanta dama ne a abu a abu a da a yi wa profesa ɗaya barazana jihar kaduna ta kwana lafiya to ba kwa tunanin kuma komai na iya faruwa ku rinka amfani da ilimi kar kawai ka ganka da bindiga a hannu ka ɗauka kai ne mala'ika jibril ko ɗaya wallahi jama'a wannan shine saƙonmu su profesa suna nan lafiyar su kalau kuma sun ce a gaishe da jama'a amma wallahi duk abin da aka yi musu na cin mutunci za mu zo mu faɗa kuma na kira nura shi wakilin bbc ya zo mu sake hira a sake fada wa duniya ga abin da ya faru a rinka updating duniya ga abin da ya faru babu dalili mu aka zo aka yi walacce a nan mu aka amfanar mu aka wayewa da kai mu aka ilmantar kuma kawai sai mu sarayar da su a ci mutuncinsu gobe kuma mu je mu ce musu su zo sake mana lacca zai yiwu ba zai yiwu ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu